Rana ba ta ƙarya. A yau ne kotun kolin Najeriya za ta kawo ƙarshen turka-turka da nuna wa juna yatsa da jam'iyyar APC da NNPP suka daɗe suna yi a kan akan sahihancin wanda ya lashe zaben gwamnan jihar Kano a watan Maris na shekarar da ta gabata. Injiniya Abba Kabir Yusuf ne wanda hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ayyana a matsayin wanda ya lashe zaɓen da ƙuri'u sama da miliyan ɗaya. Yayin da babban abokin takararsa na jam'iyyar APC Dr. Nasiru Yusuf Gawuna ya samu ƙuri'u kimanin dubu ɗari takwas da casa'in. To sai dai kuma yayin da Abba da magoya bayansa ke tsaka da murna samun wannan nasara. Kwatsam sai kotun sauraron kararrakin zaɓe ta ce ba shi ne ya samu nasara ba, saboda ta gano ƙuri'a sama da dubu ɗari da sittin da aka ce ba su da shaidar tambarin hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa, don haka na sata ne. Wannan dai ganin waɗansu na zama tamkauran sabon abu la'akari da yadda shaidarar kundin dokar zaɓe ta shekara ta 2022 ta ce, ko da babu tambarin hukumar inak a jikin takardar zaɓe, matuƙar baturen zaɓe ya kirga da ita to tana matsayin halattacciyar ƙuri'a. Jam'iyyar NNPP ba ta amince da wannan bayani na kotu ba, don haka ta garza ya zuwa kotun ɗaukaka ƙara. Amma kuma can ɗin ma da alama ba ta sauya zani ba, kasancewar alƙalan kotun sun tabbatar da hukuncin tribunal inda a nan ma suka ƙara da cin tarar Abba Kabir Yusuf kuɗi har naira miliyan guda. ladan ɓatawa Nasiru Yusuf Gawuna lokaci. Kotun ta kuma ƙara fayyace manyan dalilan da suka yi wancakali da nasarar Abba ciki kuwa har da rashin mallakar katin zama ɗan jam'iyyar NNPP kafin tsayawa takara. Abin da ke nufin kai tsaye ma jam'iyyar ba ta da ɗan takara. To amma abin da ya ɗaure wa 'yan jam'iyyar NNPP da dama kai shine yadda kotun ta iya bayyana wannan a matsayin hujjar ƙwace nasarar. kasancewar ta sha yanke hukunce-hukunce da ke cewa batun zama ɗan jam'iyya ko akasin haka kafin tsayawa takara ba hurumin kotu ba ne hurumin 'ya'yan jam'iyya ne wani babban abin da ya jawo cece kuce shine yadda takardar hukunci ta nuna cewa abba kabir yusuf shine ya yi nasara a kotu ba gawuna ba abinda waɗansu suka ce kalaman alƙalan ya sha bamban da rubutunsu lamarin da ya ƙara haifar da rudani tsakanin siyasar jihar kano mai matuƙar muhimmanci a arewacin najeriya maganin kada a yi kada a fara watakila tun a wannan karin magana ya sa nnpp ta yi gaugawar kai kokenta gaban kotun koli domin fayyace me wannan subha ke nufi shin menene manyan korafe-korafen jam'iyyar apc mai kara apc na zargin jam'iyyar nnpp da a ringizan ƙuri'a da kuma amfani da ƙuri'un da ba su da inganci wajen karewan ƙuri'u da abba kabiru yusuf ya samu tana kuma zargin nnpp da ka yi matasa wajen tayar da tanzoma a rumfunan zaɓe da apc ɗin ke da magoya baya a yayin da take ganin ya dace hukumar zaɓe ta ayyana zaɓen gwamna a matsayin wanda bai kamalu ba la'akari da cewa an ayyana na 'yan majalisa da dama a matsayin wanda bai kamalu ba kuma tare aka yi su ƙorafi na uku shine yadda nnpp ɗin ta gaza miƙa sunan abba kabir yusuf a matsayin ɗan takara kafin cikar wa'adi da hukumar inan ta ƙayyade. akwai kuma yadda shi gwamna na kano ya mallaki katin shaidar zama ɗan jam'iyyar bayan ya zama gwamna abinda suka ce ya zama gwamna ƙarƙashin inuwar jam'iyyar ta nnpp amma kuma lokacin yana pdp tawagar lauyoyi ta jam'iyyar apc sun biyo bayan waɗannan hujjoji da kuma bayyana wa kotu da buƙatar a ƙwace nasarar da abba ya samu a kuma miƙa wa nasiru gawuna ba tare da ɓata lokaci ba Da alama waɗannan maganganu ba su zauna daidai a kunnuwan lauyoyin jam'iyyar NNPP, musamman Bashir Tudun Wuzirci ba. Kasancewar ya soke su ta hanyar fayyace wa kotu cewa babu wata ingantacciyar magana a ciki, kuma yana buƙatar kotun ta yi watsi da su. Da farko dai barista Bashir Tudun Wuzirci ya ce ba gaskiya bane cewa jam'iyyar NNPP ɗin ta yi amfani da ƙuri'un bogi. A cewarsa, baya cikin haƙƙin jam'iyya duba takardar ƙuri'ar da ke ɗauke da tambari ko akasin haka, don haka idan akwai mai laifi bai wuce hukumar ta INEC ba. Kuma bai kamata a hukunta jama'ar Kano da laifin da hukumar INEC ɗin ta aikata ba. Kan batun rashin katin zama ɗan jam'iyya kafin zaɓe kuwa, lauyan ya dage kan cewa Abba Kabir Yusuf yana da katin zama ɗan jam'iyya kafin ma ya tsaya takara don haka wannan farfaganda ce kawai ta abokan hamayya. Yayin da yake zuba Ingilishi a gaban alkalai lauyan na jam'iyyar NNPP ya ce jam'iyyar ta miƙa sunan Abba cikin lokaci kamar yadda doka ta tanada. Don haka babu wani dalili da APC ta dogara da shi kan wannan zargi. jam'iyyar nnpp na ganin cewa ƙarar da apc ta shigar ɓata lokaci ne da kuma yunkurin jefa kanawa sama da miliyan ɗaya da suka zaɓi abba cikin fargaba don haka akwai buƙatar kotu ta yi watsi da wannan ƙara bahaushe ya ce ranar wanka ba a ɓoyen cibi yau ne dai kowanne daga cikin mutanen da ke hamayya da juna zai san makomarsa kuma kowane ɓangare na nuna ƙwarin gwiwar cewa kotun ƙoli za ta biya musa buƙata yayin tattaunawarsu da dcl hausa lauyan masu kara wato apc barista abdul fage ya ce suna da yakinin a yau din nan su ne da nasara kamar yadda suka samu baya saboda hujjoji masu ƙarfi da suka riƙa dama ai abubuwa ne kusan manya-manya guda uku tun lokacin da muka shigar da ƙarar ma a kotun saurara ƙararrakin zaɓe maganar ba a ci zaɓe da halattattun ƙuri'u ba maganar cewa ɗan takarar bai cancanci ya tsaya takara ba so kuma kaga duka muka gabatar da hujjoji musamman dangane da halattattun ƙuri'u aka gabatar da ƙuri'un da muke ganin mu ba halattattu ba ne ƙuri'u da babu stamfi wato sa babu hatimi kuma babu sa hannu kuma babu kwanan wata na ran da aka yi zaɓe wa'annan abubuwan uku duka babu a kai kuma aka zaɓi jam'iyyar nnpp da ita wanda aka gabatar wa kotu dukkaninsu a gaban kotu to kaga abu ne a bayyane na korafi da kuma tabbatar da korafin so wannan shi yasa kullum ni daga ɓangarenmu a jam'iyyance apc da kuma mu a matsayinmu na lauyoyi muke cewa muna kira kuma muna fata kotu ta yi adalci so kaga a ƙarshe kotu za ta duba ne ta gani wane ne yake da beta argument wato waye ya zo da hujjar da tafi ta wani dama duk inda aka tunkari kotu ai kowa zai zo da nashi hujjojin to amma da yake mayar da martani lauyan jam'iyyar nnpp ta abba gida gida barista bashir tudun wazarci ya ce yana da yakinin cewa kotun kolin za ta yi watsi da wannan ƙara la'akari da hukunce-hukunce makamantan wannan ta yi a baya muna da kyakkyawan yakini da zaton cewa a kotun koli za ta tabbatar da zababben gwamnan kano injiniya abba kabir yusuf a matsayin wanda mutanen kano suka zaɓa domin hujjojin da muka gabatar a gaban kotun zai tabbatar maka cewa a dukkanin hukunce-hukuncen da kotunan farko suka yi ba su la'akari da hukunce-hukuncen da ita supreme court ɗin ta yi ba ne na al'amuran da suka shafi irin wannan abin da suke gabanta misali in ka nomi maganar cewa a ce wani ba ɗan jam'iyya ba ne kaga wannan abu ne wanda ko a satin nan ko a jiya ita a uh, supreme court din ta sake iteratin ma'ana ta sake tabbatarwa da cewa magana ce wacce ma wa wanda yake da hurumi a kansa inda ba ita jam'iyyar ba magana ce ta cikin gida sannan ah, idan ka ɗauki magana da ake yi ta cire ah, ƙuri'u wanda ake cewa ba a yi musu stamfi ba shi ma kotun ta yi hukunce-hukunce wanda yake nuna cewa babu yadda za a yi idan inec ma'ana hukumar zaɓe ba ta yi abin da ya aka ce ta yi ba ya wannan hukuncin za a ko laifin za a ɗora akan ah, wanda ya zo ya zaɓe Sa'o'i kalilan ne dai suka rage Kotun Koli ta rufe babin ja'in jar da jam'iyyun biyu ke yi, yayin da jama'ar Kano ke cike da zullumin me zai je ya dawo game da hukuncin mai cike da sarƙaƙiya. Shari'a dai mace ce da ciki, ba a san me za ta haifa ba. DCL Hausa, Ummu Salma Ibrahim. DCL Hausa, Hausa, Hausa.